Tabbakancin wa muka samu a dandalin namu. Sunana Safiya Bala Muhammad, a uh, Deputy Director, Systematic Land Titling Administration a Biru for Land Management Kano State. To, Malama Safiya, ba mu labarin ki a takaice. Um, na yi karatu na a uh, yan makarantu da yi primary a Magon Special Primary School. Daga nan na wuce shekara na yi JSS ina. E na wuce Government Girls Secondary, Science Secondary School Taura na yi shekara uku da na fito na je bayar university na karanta bsc geography as first degree ina daga nan na yi msc in land, uh, land administration na kafin na nan na fara aiki a ma'aikatar ƙasa lokacin tana ministry of land shekara ta ɗaya da fara aiki na tafi na je na yi masters in land administration eh, daman tun da kika shiga jami'a course ɗin da kika so ki karanta kika karanta not really saboda ni i was a science student na so da na karanta na son kaman karanta medicine ba ka san ko me kai Allah shi ke da gaban ka gaskiya daga baya na zo dama ni I was one of the good geography student best geography students a secondary school, so daga baya I decided because na yi wani IGMB course uh, na yi geology ne geography da biology so sai na zama ina da interest sosai akan geography da ke gama secondary school me yasa kika yi IGMB biki samu admission ba ban samu admission ba a lokacin gaskiya credit ina ba su kai eh, abin da jami'a take bukata ba but fortunately enough ina shiga na IJMB sai na samu points da suka wuce ma sai aka ce kawai za a kai ni level 200 hmm. daga level 200 ɗin kenan kika fara daga level 200 na fara aka kammala na kammala ah, bayan na gama na yi service sai na immediately na gama service sai na samu aiki ai na aka yi service na yi service a lokacin tana ministry of lands a nan ne service yes Um, da kike karatu an fuskanci gwagwarmaya ga mace tun da 'yan shekarun nan ne mata suka fara jajircewa suna boko sosai. wadai da gaskiya lokacin ba mu da yawa mata a class din if I can remember. In ma da yawan su matan kabilu ne. Mu da muke 'ya'ya mata 'yan arewa 'ya'ya mata Hausawa Fulani Musulmai ba mu da yawa a ciki. Mazan mu sun fi yawa. So ana ganin kamar lokacin ma geography ai karatun namiji ne ba na mace bane ba. Za a je field. akwai remote sensing da waye za a ja tape duk mun yi an ja tape an yi kwarai da gaske ba abin da ba mu yi ba hmm. to wani irin mai aka fuskanta saboda challenges suna da yawa inda aka ce kina cikin amidst maza a gaya mana almuhim wanda za ki iya tunawa to ɗaya daga cikin challenges zan iya tunawa na ga wannan aikin yawon rike tip hmm. ɗaukar karafunan nan su su wani abubuwa iri-iri da za ki ga ba ruwan lecturers za a ce wake ke mace ce ki zauna ki huta a kowa sai ya yi wannan aikin ga zane cartography akwai wani course da muke cartography kuma a lokacin gaskiya kuɗi yana wahala mu dai sun yi kokari dan akwai wani cartography set da ku remember da ake sayarwa yana da tsada kwanan nan na gan shi a sabon gari ya wuce yana ke tunani a lokacin dole amma a lokacin malaman suka yi mana kokari saboda akwai wanda ba su da halin su siya idan aka siya kamar group group ne mutum biyar mutum goma mutum biyu suka siya a group sai a taimaka sai a dinga sharing ka ba wannan aro wannan ya baka aro haka dai kina ta bamu labarin karatu ki bamu labarin aure ba an yi aure kafin a kammala ko bayan a sai da na yi eh, first degree ina na gama ne service sannan ne aure To labarin aiki kuma fa bayan kammala. Ai ina gama service ne aure dama mijina ba mai gudun aiki ba ne gaskiya. Fi mm. sabilillahi ah, ina gamawa aka sama min aiki. inda na yi service sai aka retaining dina lokacin ana ɗiban ma'aikata 'yan jihar kano mu dubu ɗaya saboda haka ana gamawa eh, lokacin first yenuwa ta rabi musa kwankwaso ya ɗebe mu dubu ɗaya kowa from each local government na kano state shine har yanzu muke aiki To, um, gashi kin zo deputy director. Haka um, tafiyar ba ba karangiya haka aka wuce. Ai tafiya tana da hurdles. Mm Akwai karangiya iri-iri saboda ni mace ce a ma'aikata maza. Mm Ko da muka taho mu biyu ne mata a tim din wajen mun goma sha shida haka dai muka dinga fama faɗi tashi faɗi tashi za ki ga wani abin da mutum da ke ya mace ce sai kin yi a hankali musamman mata mu da muke da aure akwai haihuwa akwai harkar rashin lafiya ta yara ko ta iyali duk za ki ga irin waɗannan abubuwan amma we try as much as possible muka yi ƙoƙari mai aiki daidai da yadda mazan suke muna ƙwazo yadda namiji yake aiki ya muke aiki in aiki zai kan mu yamma haka za mu zauna sai dai mu excusing iyalinmu ko mu shiri kafin ma mu fito but haka muke yin aikin a wajen aikin ba a fuskanci barazana daga wajen maza ba wannan bari mu tare ta karta kai wannan mukamin to gaskiya amma an tare Allah bai bari ba wannan abin ba za ka sani ba ba mama fata amma dai an san ba za a rasa haya an zaya ba amma shi idan Allah ya riga ya ce sai an yi to fa sai an yi to ga ki mace wani irin shawara zaki ba mata musamman matasa akan ilimi gaskiya ni abin da zan ce wa 'ya'ya mata su dage su yi ilimin nan daidai gwargwado gaskiya rufin asirin ya mace shine ta nemi na kanta zama ban ce wai zaman aure ba dole ba ne dole ne amma ki nemi na kanki have a security for yourself ke ma ki san wani zai lari da ke wani zai ji ki zai ji daɗin abin da ke Kai saboda shi ilimin ya mace ba wai mutum ɗaya take ake ilmantarwa ba al'umma kake ilmantarwa ko 'ya'ya da suke 'ya'yan mai ilimi za ka ga daban suke ba wai ina nufin 'ya'yan iyayen da ba su da ilimi 'ya'yansu ba su tarbiyya ba a'a amma in kina da ilimin nan komai cikin cokalin shi ko na sakandare ne za ki yana da mahimmanci a cikin tarayyar iyalinki. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.